'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu saurayi assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ina jiran cire kuɗi tun karfe biyar na safe ina nan. Na yi sallah asuba sai na zo. dayin gaba ɗaya an daina hawa kawai abin ake yi random lima. Ga ATM ɗin nan kuma already ma sun kashe shi. Wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe shida da minti hamsin. mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah aka yi yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da aka yi shekara guda can ba wani gwamna da ya taba tashi suka haɗu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba a yau ma shirin na kan halin dambarwar da ake ciki game da sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗaɗe a Najeriya da ma martanin 'yan ƙasar game da ziyarar wasu gwamnoni ga shugaba Muhammadu Buhari a kan batun a dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more Madalla. Masu saurare kamar da kuka sani ana ci gaba da fuskantar kalubale wajen hada-hadar kudade a Najeriya biyo bayan sauya wasu daga cikin takardun kudaden kasar. Rashin wadatattun sabbin kudaden ya haifar da dogwayen layukan mutane da ke muradin kudaden a ciki da wajen harabar bankunan kasar. Duk da cewa hukumomin babban bankin Najeriya wato CBN sun ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin takardun kudaden tun a makon jiya. sunana abba muhammad na jiran cire kuɗi tun karfe biyar na safe na nan na yi sallah asuba sai na zo sare muke yi duk wanda ya zo yana rubuta sunansa in ma'aikatan sun fito sai a basu list in sai su rika kiran sunayen mutane wa'inda suka sa list za a kira sunanka ka faɗi lambar ka sai ka shiga sunana mahmud mai kudin sha'ib na zo cire kuɗi tun asuba abin da ke faruwa gaba ɗaya babu tsari a harkar gaba ɗaya layin ma an daina bi list ɗin da ake bi babu na zo karfe wajen at least na zo kafin before 6 dan anan ne sallah na zanto na ɗari da wani abu to kuma yanzu ma layin gaba ɗaya an daina hawa ga atm ɗin nan kuma already ma sun kashe shi sunana jamila abba wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe shida da minti hamsin mu dai ba abin da za ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah a taimaka wa talakawa sassau transfer in dai za ka yi ta direct baya yiwa sai dai in kana da GT World app kuma kaga ba kowa bane yake da GT World app shi yasa sunana malam awal ni na zo a game da zancen atm card ne kuma na zo gagade da safe na zo gashi karfe 8 amma sama da mutum kusan dubu daya ga sunan duk jikina ma ya riga ya sanyi a yanda na ga wannan abu din a yanzu dai gaskiya na fidda rai saboda in na ce zan zo da gaba ɗaya sai dai duk al'amura na na yau ya tsaya gaba ɗaya ya zaka dai babban bankin kasar cbn ya ce yana daukar matakan da suka kamata domin rage wannan raɗaɗi da 'yan kasar suke fuskanta saboda wannan yanayi hajiya rukayya muhammad daraktar kula da harkokin fasahar sadarwa a shalkwatar bankin da ke abuja ita ce ke jagorantar ayarin da ke sanya ido akan aiwatar da sabon tsarin takardun kudaden kasar a jihar kano to alhamdulillah an samu ɗan ci gaba mun kamar yadda ka sani muna ta kauyuka mu kanmu kuma na ga kamar layin a atm ya fara ragewa kuma bankuna suna ta sa kuɗi a atm kuma yanzu da ke an buɗe over the counter payment wato mutane za su iya shiga cikin banki su karɓi kuɗi wanda adadin su bai fi dubu ashirin ba so an rage layin atm ɗin kanshi kuma na ga kamar mutane sun fara hada-hada da wannan sabon kuɗin a cikin gari amma har yau dai da saura muna sa ran yanzu yau din nan mutanen mu sun sun fufuta za su je asibitoci da makarantu da abin yanzu nan da kake gani na za mu tafi da mitin ne da kungiyoyi daban-daban na Kano mu je yanda za mu yi mu ƙara zaƙulo mutane daga lunguna waɗanda ba su riga sun samu kuɗin ko kisa suke da matsala in muka gano su kuma sai mu san yadda za a taro kan al'amarin amma kuna da labarin cewa akwai waɗanda suke sa sallar asuba wasu ma a ce su kwana a bakin bankuna eh mun ji labarin amma mafi yawansu yadda kamar yadda shugabannin bankuna suka gaya mana mutane ne da suke karban kuɗin suna zuwa su siya ba mutane ne da suke neman kuɗin da su je su yi hurɗa yau da kullun da shi ba amma su ma ɗin sun rage da yake yanzu mun sa matakan tsaro an ɗauki matakan tsaro bankuna sun sa security su in suka ga ka zo da safe ka zo da rana ka kwana a wurin to an san lalle ba ba kuɗin ba kuɗi kake nema ba dan ka je ka sayi abinci misali ko ka je asibiti kuɗi kake nema don ka je ka siyar har yanzu ana zargin bankuna suna yin wasu abubuwa na ba daidai ba kamar kudin ma ana cewa kamar suna wasu dabaru waɗanda watakila sun kauce ma ka'idodin da kuka shimfiɗa kun fahimci haka kuma idan haka ne me kuke yi eh to alhamdulillah a nan Kano dai wannan abubuwan da sauki gaskiya saboda muna bibiyan su sai mu tura mutane su buɗe. asusun su mu tabbatar kuɗin ya fita kuma sun saka atm ɗin kuma biya ne ta counter sun bayar in kuma wani branch za su aika sun aika mu bi su branch din mu je mu duba su gaskiya nan da sauki a kano wani hali ake ci a yankunan karkara musamman local government da an san akwai bankunan da ake cewa microfinance na kananan eh, bankuna din nan da sauransu yaya ake ci gaba da su waɗancan microfinance eh babban bankin ya fito da tsari musamman a nan kano mun lura mutane da yawa an biya biya albashi ta wannan bankunan microfinance banks din to muna nan muna tsari muna da su a kano gaba ɗayanta um, kamar guda shida suka shiga cikin tsarin suka sa sunayen customers su akan abin da muke kira icard kuma suna da isassun kuɗin da za su yi harkokinsu na yau da kullum sauran suna da matsaloli daban-daban amma dukansu muna mitin muna haɗa su da agent don su samu Mm, kowa da aka biya albashi ya samu dai kuɗin da zai kashe kafin a wawalle matsalolin da suke da shi. To nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda masu fashin baki ke cewa akan wannan lamari da ma martani kan ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari game da wannan al'amari. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki masarare bayan da babban bankin najeriya cbn ya ƙara wa'adin kwanaki goma gwamnonin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar sun ziyarci shugaba Muhammadu buhari a fadarsa inda suka bayyana masa damuwarsu Akan wannan batu na sauya kuɗaɗe da ma kafa hujja da yanayin kuncin da ya jefa 'yan Najeriya a jihohinsu. Sai dai masu sharhi kan lamura irin su Honorable Anas Abadala sun fara tsokaci a kan ziyarar gwamnonin. Duk wa'annan wa'anda ka ga muna hawa layin ATM magana ce ta dubu ashirin. In ya cire dubu ashirin ɗinsa ya je ya yi cefane, shi kenan. ba shi da wata matsala ba miliyan ashirin zai cire ba ba dubu ashirin zai tun da aka fara layin atm kaga dan gidan gwamna kaga dan majalisa kaga sanata kaga dan gidan minista ko dan wani famanin sakatare ko wani darakta a ma'aikatan gwamnati duk irin mu ne 'ya'yan talakawa muke hawa layi mu je mu cire dubu ashirin mu siyo yara biredi mu yi cefane mu dawo dama kuɗin duk akawun ɗin mutane saboda an talauta mutane kuɗin dubu ashirin ɗin ne dubu talatin mai albashi dubu ɗari shikenan kuɗaɗen. amma maganar da ake yi ne gwamnoni sun shigo ciki suna ma nuna cewa talakawansu fa sun shiga wani yanayi har ma sun je sun gana da shugaban kasa kuma shi shugaban ƙasar ya ce su ba bashi ma kuɗa. mai buhari izo isame shi da talaka ike zuba mai kasa da naira ɗari biyu ɗari da tamanin da wani abu yau muna sayan litan mai naira ɗari hudu a najeriya ba su taɓa zuwa sun ce dabari talaka yana cikin wani hali ba ƴaƴanmu suka aka yajin aiki a jami'o'in najeriya sai da aka yi shekara guda car ba wani gwamna da ya taɓa tashi suka haɗu suka je gurin shugaba muhammadu buhari suka ce ba su yadda ba aka rufe bodojin arewacin najeriya kara su ba wani gwamna da ita shi ita fi gurin buhari a matsayin buhari na ɗan bakin boda domin a daura iki ya san me boda amma ba su taɓa zuwa sun je sun cewa da buhari wannan bodar da ka rufe mana al'ummar mu za shiga cikin talauci ba domin ka bar wani yankin a buɗe duk musifar da za mu shiga a gwamnatin buhari mun shiga ba wani gwamnan najeriya da ya taɓa tashi ije suka haɗa kai suka ce a sama mana sauki honorable abba anas dala kenan kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum ni mm, ina kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi ne manufar mulkin kanmu